shagon yalo kaddara wata nan bunza gashi dan aliyu dan shago shine kocinsa a wannan dambe ga buhari shagon yalo nan shi ma yana daurewa buhari shagon yalo yana daure hannu wanda zai fafata damba da kaddara a watan bunza ga buhari shagon yalo na ya shigo fili wannan fili filin kaci uwa ka kenan yana gari an kallo shi ne mai jadda mara daga bangaren gurmada sai kaddara autan dan bunza shi ne daga bangaren jamus kaddara kaddara autan dan bunza daga bangaren bahari shagon yalo shi ne mai jaɗa bara mai hula baka bahari shagon yalo shi ne mai kaddara kaddara bahari shagon yalo bahari shagon yalo lalala kaddara fa da farin tashi da iyawa ya kai hari bahari shagon yalo kaddara wata dan munza Bahari Shagon Yalo Bahari Shagon Yalo Bahari Shagon Yalo Bahari Shagon Yalo Bahari Shagon Yalo Bahari Shagon Yalo Kaddara Bahari Shagon Yalo Kaddara Bahari Shagon Yalo ba Kaddara Bahari Shagon Yalo Kaddara Kaddara kaddara bahari shagon yalo kaddara kaddara bahari shagon yalo kaddara kaddara kaddara bahari shagon yalo kaddara kaddara watan dan bunza bahari shagon yalo harisha goyelo harisha goyelo kaddara watatammuta kaddara harisha goyelo kaddara kaddara kaddara kaddara kaddara harisha goyelo kaddara harisha goyelo kaddara watatammuta kaddara harisa gonyalo kadara kadara kadara kadara kadara kadara kadara kadara. wallahi kaddara na rantsuwa kaddara na rantsuwa gadon bana an dawo turmi na biyu tsakanin buhari shagon yalo daga bangaren gurmada kaddara watan dan bunza daga bangaren jamus buhari shagon yalo kaddara watan dan bunza shine mai bulin damara buhari shagon yalo kaddara watan dan bunza Bahari Shagon Yalo kaddara wata dan buza Bahari Shagon Yalo ya kai hari Bahari Shagon Yalo Bahari Shagon Yalo Bahari Shagon Yalo kaddara kaddara kaddara Bahari Shagon Yalo Bahari Shagon Yalo Bahari Shagon Yalo kaddara kaddara kaddara kaddara wata dan buza Bahari Shagon Yalo kaddara kaddara kaddara kaddara kaddara oko bahari shagon yalo kaddara wata dan munza bahari shagon yalo dambe kaddara bahari shagon yalo bahari shagon yalo kaddara wata dan munza bahari shagon yalo ya ta jike hari ba bahari shagon yalo bahari shagon kaddara bahari shago yalo kaddara bahari bahari ya koma gargadi ba bahari ya koma gargadi ya canja kaddara dambe wallahi ya canja kaddara dambe kaddara bahari bahari kaddara kaddara kaddara bari shagon yalo bahari bahari bahari bahari bahari kaddara bahari bahari ya dara bahari bahari bahari bahari bahari Bahari Bahari Kadara Kadara Bahari Bahari Shagoyelo Bahari Bahari Bahari Kadara Kadara Bahari Shagoyelo Bahari Shagoyelo Kadara ta Bahari Shago yalo kaddarawa ta dan bunza. To ga dabban nan za a dawo turmi na uku tsakanin kaddarawa ta dan bunza daga bangaren arewa shine mai bulin damara da kuma Buhari Shagon yalo daga bangaren gurma da shine mai jan damara. Kaddara Bahari Shagon yalo shine mai bakan hula mai jan damara. Ga damban nan. Damban naira dubu ɗari Bahari Bahari Shagon yalo. Bahari shagon yalo kaddara autan nan bunza. Damban naira dubu ɗari ne. Bahari! Bahari! Kaddara ya kai dafa! Kaddara ya kai dafa! Kaddara! Kaddara! Bahari shagon yalo. Bahari shagon yalo. Bahari! Bahari! Bahari! भारी भारी भारी kaddara kaddara ya kai dafa kaddara san ki dafa mai kyau kaddara dafa mai kyau bahari bahari bahari shagun yalo kaddara wata dan bunza bahari ya kai hari bahari bahari bahari kaddara Kadara! Kadara! Kadara! Kadara! Kadara! kaddara bahari shagon yalo Kadara watan dan bunza bahari bahari bahari bahari ya yi hagargari buhari buhari shagon yalo buhari buhari buhari buhari buhari buhari buhari buhari buhari buhari buhari shagon yalo Bahari Bahari Bahari Shagwelo kaddara wata nan bulla kaddara kaddara kaddara kaddara Bahari Bahari kaddara turmi na uku turmi na uku turmi uku bahari bahari bahari bahari bahari shagon yalo kaddara wata nan muza bahari shagon yalo bahari shagon yalo bahari bahari bahari shagon yalo bahari kaddara Buhari shagon yalo uku turmi uku kenan Bahari. turmi uku turmi uku alƙalin wasa ya raba wannan dambe damben ba ta gwani ba abokan nan na kwamfuta shi ya rana dukkan kurgare ko shabaman na nazo da ta yau kafin ta hura wa wasa wasa ka duba farce shi